Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sallade na cigaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Noma na kar mu manta baya shi. Yayin da manoma a Najeriya suke shirin fara noman rani na wannan shekara, wasu manoma suna kokawa kan rashin samun tallafi don fara yin noman da wuri. Sakataren kungiyar masu noman shinkafa ta rifan reshen jihar Kano a Najeriya, Alhaji Adu Alhassan ya kasai, ya yi ƙarin haske kan irin shirye-shiryen da suka fara, nan fara noman shinkafa na wannan shekara da wuri. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da tambayarsa kamar haka. aljado ga shi an yi noman damuna ana tinkarar rani bana akwai zancen noman rani idan haka ne kuma a wace gaba ake to alhamdulillah ai shi magana ci gaba da noma ake ba maganar ko akwai ba tunda tunda aka fara program din nan shekara ta 2017 eh, yes har zuwa yau din nan babu lokacin da aka tsaya kowane season duk da ma da aka samu matsalar wannan covid-19 dinnan inda aka tsaye da duniya cak ta tsaya wajen kusan wata biyar mun yi kokari mun kurɗa mun san yadda muka yi muka yi saboda abinci ya zama lalle ga dan adam saboda haka zancen ci gaba da harkar noman nan ana nan ana shirye-shirye yanzu akan tafi da harkar noman rani ka san wani babban kalubale da aka yi ta manoma suka yi ta kokawa shine ana samun jinkiri wajen bayar da kayan aiki sai lokaci ya yi nisa sai ku samar da kayan aiki an ɗauki matakan magance waɗancan matsaloli da aka dinga samu nan da can Gaskiya ana kan ɗauka, ka san ai kusan wato duk abin da ka fara a rayuwar duniya a al'ada sai ka rika samun wato gutsurutsu ma kana gane wannan kana gyarawa. Yanzu halin da muke ciki muna nan muna gaggauta tattara sunayen mutanen da za su yi noman rani kuma in Allah ya yarda nan da sati biyu ba zai ma kai ba zuwa wajen kusan karshen wannan wata na goma sha ɗaya mun gama tattara sunayen gaba ɗaya za mu mika su ga babban bankin Najeriya za a tace kuma a cikin watan sha biyu ɗin nan duk kayayyakin da za a ba manoma za a tara shi za kuma ya kokarin a ga an ba su kafin ƙarshen watan farko na shekara january kenan kaga duk yawa sabo shekara duk manomin da zai noman rani in ka bashi kaya a watan farko na shekara na sabo shekara a gaskiya ka bashi kaya akan lokaci da gaske to idan haka ne eh, mutane sun karu ne dan eh, wato eh, kuna kokawa musamman ga yadda yanayin biyan bashi yake kuma ana daukar matakan cewa misali in ban biya ba da wahala na cancanci a ƙara bani To gaskiya shi maganar biyan bashi dinnan ana ƙara ƙoƙari wajen yadda za a yi a ga an tufkar hanci. abin daɗi ma kwanan nan kusan satin da ya wuce babban bankin ƙasa ya zagaya dukkan wato ƙungiyoyin da suka yi cikin wannan anka kabura program suka ce mu kakkawo sunayen manoma waɗanda suke da ɗa'a wajen biyan bashi guda biyar wacan guda goma can guda ashirin can aka tara su a event center mina aka karrama su aka ba su certificate daga wajen gwamnan babban banki cewa sun yi rawa gani sun biya bashin da ake bin su har aka ba su dama su kawo manoma guda biyu wanda suka yadda da su domin a ƙara nuna musu mahimmancinsu kuma su ma an yi musu alkawari za a ninka musu kayan da aka ba su don dai a ci gaba da nuna wa mutane cewa biyan bashi yana da mahimmanci kuma idan kai za a yi maka saboda haka gaskiya ana samun ci gaba kwarai da gaske. to cin um, da kace kuna ɗaukar matakai mutane suna misali motsawa kace kuna ɗaukar matakan wayar da kai misali sun fahimci cewa yana da mahimmanci su dawo da ka. eh ka san dama shi duk abin da kace kana son kai gyara akan sa ba sai kai hakuri idan kai gaggawa zaka samu matsala amma dai gaskiya abin yana ƙara gyaruwa fiye da shekara biyu uku baya tunda yanzu misali idan a can baya kana sa ran mutum goma za su zo su baka sai mutum ɗaya ne ya zo baka amma yanzu kaga mutum uku sun zo sun baka ai kaga kana samun ci gaba akwai adadi ne na mutanen da bana kuke sa ran za su ci gajiyar wannan tsari na noman rani tunda an fara fita ko an ma fita daga na damuna e to ai adadi ba kayyadewa ake ba ita central bank buɗe kofa take duk adadin manoman da za a bawa babban banki sun sha alwashin akwai dukiya da za a siyo kaya a basu dan a tserar da ƙasa daga dogaro da abinci daga wata ƙasa wannan babban nasara ce kwarai da gaske saboda haka babu adadi iya mutanen da aka samu babban banki zai iya ƙoƙari ya cin musu ya basu kaya su noma wai me da me kuke basu ne ne kuma me sharuɗa to muna basu a iri na shinkafar da za su shuka muna ba su taki muna ba su injin ban ruwa kasan shinkafa ba za ta nomu ba idan ba ka da ruwa da koda da damuna ba za ta yi ba sai kana da yadda za ka kara mata ruwa balantana na rani dole ka sami yadda za ka samu ruwa da kanka muna ba su injin ban ruwa muna ba su kuma inji na fesawa ita shinkafar kwalau magani ko kuma taki wanda ya danganci na ruwa sannan muna ba su mesa ta abubuwan da ya kamata dai sauran kayayyakin muna ba su kuma maganin feshi na kwari ko kuma taki wanda zai kara inganta shi amfanin gonar ba magana kuɗi ban ji ka ambaci kuɗi ba a'a gaskiya ba mu ba su kuɗi daga farko yadda aka fara aka ga kuɗi yana karkacewa ta inda bai kamata ba saboda aka cire magana kuɗi dan ana san lalle mutane su yi noman ƙasa ta amfana to amma da a tsarin bayan kuna cewa akwai kuma wani kuɗi da kuke barawa ba shi da yawa na aiki haka na ma'aikata ko wani abu mai kama da ake cewa lebo din nan eh to ai shi wannan an mai da shi ya zama shine naka bangaren kai kuma da za ka kawo ta gudunmawar misali duk kayan noman nan an tattara an baka ai kai kuma dan tashi ka tafi gonar ka je ka tsaya ka gyara abun da ya kamata ka kula ai maka bar ruwan ai sauransu duk wannan kai kuma ya kamata kai wa kanka masu sauraro a nan zamu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani shirin yanzu a madadin sakataren kungiyar masu noman shinkafa ta rifan reshen jihar kano a najeriya alhaji adu alhassan ya kasai kuma wakilin mu a kano mahmud ibrahim kwari sai julie ladas gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa uba.